أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم عجل لوليك الفرج وجعلنا من خير أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه masu kallonmu masu daraja barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin shirin magadan annabawa kamar yadda aka sani babban bakonmu a cikin wannan shiri shine hujjatul islam wal musulmin a shaka haruna abdulsalam kuma allah ta'ala ya ba malam daman halartowa akram kalla assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh To mashallahu masu mu kamar yadda kuka gani Allah ta'ala ya ba malam damar halartowa da fatan za a kasance tare da mu tun farkon shiri har zuwa karshen shi domin aji tsaraban da muke dauke da shi a wannan sati to kuma kamar yadda aka saba insha za mu je hutu wanda in muka dawo malam zai dora bahasin shi ne daga inda ya tsaya a satin da ya gabata a ci gaba da kasancewa tare da mu. Wilaya TV hasken jagoranci mai daɗin gani da saurari zuwa ga ilmantarwa tunatarwa da faɗakarwa To masha Allahu masu kallonmu barkanmu da dawowa. Akar kalla satin da ya gabata kun mana bahasi ne akan hadisu sakalain wanda kun mana karatu akan sanadin shi wannan hadisin kuma kun tabbatar da inganci ne kuma da sakon da shi hadisu sakalain yake ɗauke da shi wanda lokaci bai ba da daman aka kammala ba to insha Allah muna so ya kasance sai a ɗora daga inda ka tsaya bismillah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 na malam mustapha kamar yadda kuka gabatar uh, satin da ya gabata muna bahasi ne game da abin da ya shahe hadisu sakalain in masu kallonmu da sauraronmu ba za su manta ba <laughs> muna kokarin ba da amsa game da shubha wadda ake bijirwa da ita ko kuma ishkal kan cewa imamanci ko kuma khalifanci baya da asali a cikin sunna na manzo sallallahu alaihi wa sallam inda bayanai sun gabata kan cewa yana da asali kuma mun tabbatar da haka mhm. ba kawai yana da asali ba mhm. har da rasa na imamanci da abinda ya shahi imamanci mhm. manzo sallallahu alaihi wa sallam ya yi bayanin su a cikin hadisansa sannan kuma mun tabbatar da cewa sha'anin imamanci da kuma khilafanci mhm. haƙƙi ne na ahlul bait alaihi eh, saboda dalilan da muka bijiro da su a cikin sunna na manzo sallallahu alaihi wa sallam daga ciki mun gabatar da hadisi na hadisu dar mhm. wanda manzo sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar da cewa imam ali alaihi salam dan uwansa ne mhm. kuma wasiyinsa kuma khalifan shi a bayan shi sannan ya umarni da a saurara masa kuma a shi sannan mun tabbatar da hadisi shi ma na gadir wanda manzo sallallahu alaihi wa sallam a ranar gadir ya daga hannun imam ali alaihi salam yake cewa duk wanda na kasance jagoran shi mhm. to ga imam ali alaihi salam nan shi ma jagoran shi ne mhm. kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya buƙaci al'umma su yi mubaya ga imam ali alaihi salam a matsayin jagoran su a bayan shi mhm. sannan mun tabbatar da shi ma hadisin hadisul manzila wanda manzo sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar da cewa matsayin da imamu ali alaihi salam yake da shi a gunshi mhm. ah, kamar matsayin da annabi haruna yake da shi a wurin annabi musa alaihi salam wanda kuma muka nuna kenan dukkan matsayin da annabi yake da shi ya tabbata banda annabci kamar da shi kan kanshi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa illa annahu la nabiyya ba'di sannan muka zo muna bayanan hadisul hadisus thaqalain mhm. wanda shi ma muka nuna daga cikin mafi muhimmancin hadisai wanda makaranta ta ahlul bait alaihi wassalam suka yi tamassuki da shi domin tabbatar da imamanci da kuma khalifanci na a imma na ahlul bait alaihi wassalam hakanan kuma da tabbatar da marja'iyansu kan cewa a bayan manzo sallallahu alaihi wasallam abinda za a kama ya zamanto an samu tsira daga bata shine alkur'ani da kuma iyalan gidansa sarkaka kamar yadda shi manzo sallallahu alaihi wasallam bayyana kuma kamar yadda tabi'an shi ba bahasi yake muna kokarin tabbatar da waɗannan dalilan a cikin abinnan masadir na makarantu na musulunci misali mun biro da hadisi a cikin sahihi muslim a wuri biyu wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wannan al'amarin kan cewa ya bar alkur'ani da kuma iyalan gidansa ah, da daidai da hukuncin hadisu sakalain mhm. inda yake cewa inni tarikun fi kuma thaqalain ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada kitab Allah wa itrati ahla baiti fa innahuma lan yaftariqa hatta yarida alayya alhawn wannan hadisan sun tabbatar da kenan marjiya na ahlul bait alayhi a lokaci guda kuma suna tabbatar da ah, ingancin abinda makaranta ta ahlul bait alayhi salam take da'awa balma hadda garanti ma manzan Allah ya ba al'umma matukar aka rike su to ba zancen ba ganin bata yadda wanda yake neman abin da zai bashi kariya daga bata a mhm. bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar ya ce misali to manzo zai bar duniya mhm. kuma wahayi zai yanke menene garanti wanda zai hana ya zamanto mutum ya abka a cikin bata Mhm. sai manzo ya ce abin da yake garanti shine ku bi alkur'ani da iyalan gidana in kun yi haka ba za ku bace ba hal abada mhm. kuma ya bayyana dalilin da ya sa ya ambaci wannan magana kan cewa fa innahuma lan yaftarika tun su da alkur'ani da iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam abu guda ne ba za mhm. su taba rabuwa ba har sai sun samu manzo sallallahu alaihi wasallam a wurin tabkinsa a ran tashin alkiyama wannan gaskiya abin nan kwantar da hankali ne ga mutumin da yake neman shirya abin mm-hmm. natsuwa ne ga mutum da yake neman shirya kuma yake neman kariya daga bata kuma wannan shine abin da makaranta ta ahlul bait alaihi ta doro da shi a mm-hmm. bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bata bi kowa ba banda alkur'ani da mm-hmm. limamai daga cikin iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wa sallam suna mai koyi da manzo sallallahu alaihi wa sallam suna kuma mai masu imtisali da umarni na manzo sallallahu alaihi wa sallam da wannan gagarumin mahuta wanda ya ba al'umma a mhm. bayan shi to kuma kamar da muka ambata mun ambata banda sahih muslim akwai sunan tirmizi wanda shi mun ishara akan shi akwai sunan nisa'i duk mun ishara akan wannan hadisan mhm. sanan hadisin ya zo a cikin masadir daban-daban misali ya zo a cikin abin nan sunan ibn majah mhm. shi ma idan masu aiki kan na'ura suna iya su haskaka mana wannan bangaren shi ma za mu so mu ishara a cikin masadar kan sunna misali a cikin wannan littafi na sunan ibn maja za mu iya ganin akwai hadisa sakalain ya zo a ciki mhm. sunan kina al-hafiz abi abdullah muhammad bin yazid al-qazwini ibn maja. wanda ya wafati kenan 273 za mu iya ganin shi ma wannan hadisin ko yalla sadarwan ya abin nan ne eh. ana iya a nuna mana saboda inda yake cewa eh, ya zo a kenan a cikin mujalladi na na horko eh, mm-hmm. shahi na 133 inda yake cewa حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو الحسين قال أخبرني حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجته التي حج فنزل في بعض الطريق فأمر الصلاة جامعة فأخذ بيد علي فقال ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم نعم. آه قالوا بلى Mm. قال ألست أولى بكل مؤمن من نفسه mm. قالوا بلى قال فهذا ولي من أنا مولاه اللهم والي من والاه وآدي من آداه وإن ishara kenan ga hadisin gadir wanda cikin bayan da muka yi ishara kan shi wanda ya gabata mm-hmm. mun nuna akwai inda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ishara game da hadith thaqalain mm-hmm. wanda kuma a lokaci guda zaga cewa ya, ya ambace shi abin matsayin shinhida da kuma gabatarwa kamar ya ambace hadisin gadir mm-hmm. to wanda kuma yake nuna abinda yake nuhi da, da maula zaga cewa yana nuhin kenan wali tankin da wanda kasance ni ne jagoran shi to ga imam ali alaihi sa ne mm. kuma shine waliyin kowane mumina ba. to kaman abin da na ishara kan shi misali wannan cikin sunan ibn maja ya zo mhm. da wannan bangare na hadisul gadir abin da muka ishara kan shi cikin sunan nisa'i mhm. eh, ya gabatar da hadith sakalin bayan shi ya zo da eh, hadisul gadir mhm. wanda kuma shi ma nafsu shi abin da ya zo kamar wannan makta da muka karanta cikin wannan littafi na sunan nisa'i za mu iya ganin kawai bangaren hadisul gadir ya zo da shi amma wani yanki ne na hadithu ne wanda ya zo a cikin sunan nisa'i kamar da muka ishara satin da ya gabata inda yake cewa lamma raja a rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kamar abin da zo kenan a cikin sunan nisa'i mhm. idan za mu iya gani ah, yana cewa an hajjatil wada wa nazala gadir khum mhm. amara bi dawhatin fa qumim thumma qala ka anni qad du'itu fa ajabt inni qad taraktu fikum athqalain نعم أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله وإترتي أحلى بيتي فانظروا كيف تخلفوني فيهما نعم. فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض نعم. ثم قال إن الله مولاي وأنا ولي كل مؤمن نعم. ثم أخذ بيد علي فقال من كنت وليه فهذا وليه اللهم والي من والاه وآد من آداه إن مك إشارة كان شوى kenan shi shi hadisu sakalain hadisi ne wanda za mu iya ganin kenan ya yi iktirani da hadisul gadir wanda kuma manzo sallallahu alaihi wa sallam ya so ya tabbatar ta wannan hanya kan cewa waɗanda ake nuhi a cikin hadisu sakalain ba kowa ba ne ban da a'imma na ahlul alaihi wasallam wanda na farkon su shine imam ali alaihi salam kaman kenan ya ya dabbaka eh, ma'anan hadisul sakalain a cikin hadisul gadir na'am wato kamar wani mai tambaya ya yi tambaya ne to kun ce tsatson ku manzan eh. Allah sallallahu alaihi wa ali to wane ne kamar misali bayyane daga cikin su na'am daga cikin su na'am kamar yadda wasu suka yi fasara cewa wai ma'anan ahal bait a cikin hadisul sakalain wai yana nan al'umma ne yana nan al'umma ne <laughs> to kuma al'umma ya ka rike su ba za a bace ba ba za a bace ba kuma misali nan wurin ka akwai malaman sunna ma da suka ce wannan dalilin bai iya wannan mudda adin bai iya tabbata na'am ba za iya tabbatar da shi da hujja ba eh, saboda me saboda wanda ya kamata ya bi da wanda ya kamata a bi sun zama abu guda na'am manin sali a ce al'umma an ce ta yi riko da alkur'ani da kanta da kanta eh, yana yi kenan kowane mutum hujja ne akan kanshi yawa to ga gani bai yi ba saboda haka ba'i da ne wannan abin to ka kenan sai mu alama kenan akwai diya wanda za su yi muhawalan harrafa magana annabi sallallahu alaihi wasallam kan cewa to misali albert makusantan shi aka ce makusantan shi to suwa mhm. wani zai iya zuwa idda ya ce shi ne sai sai manzo ya nuna ko wane ne wane ne harko daga cikin su wanda yake harkun imami wanda zai kasance a bayan manzo sallallahu alaihi wasallam za a kama shine imamu ali alaihi salam To kuma game da ingancin wannan hadisin kamar yadda eh, muka yi ishara kan cewa ya zo a cikin masadir na na sunna mhm. wanda kuma wannan masadir ɗin suna da muhimmanci sosan gaske mhm. kuma masadir ne wanda suke tabbatar da cewa abin da ya zo a cikinsu mhm. ya inganta kuma daga cikin littafan da suke dogaro da su ah, sosan gaske wurin tabbatar da akidunsu kamar kenan idan za mu duba a cikin eh, abin da ya zo a cikin wannan littahi na sharhu mushkilal athar na atahawi tahawi to za mu ga cewa akwai bayan da ya zo da shi game da wannan hadisin hadisu sakalain mhm. kuma za mu iya gani hadisin da muka gani ne a cikin sahih muslim mhm. da kuma sauran eh, abinan مصادرنا أهل السنة نعم. شمالي دقا أبي طفيل دقا زيد بن أرقم شما نينا إشارة كان شوى لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حجة الوداع ونزل بقدير خم أمر بدوحات فقمم ثم قال كأني دئيت فعجبت إني قد تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله عز وجل وإترتي أحلى بيتي فانظروا كيف تخلفوني فيهم نعم. fa inna huma lan ya fitar ka hata ya rida alayyar haudu sun maƙana inna ba ha azza wa jan wa ana wali kulle mu'min sun ma aka zabiye da aliyin radiyallahu anu faƙal man kuntu wali ya hu fa ha za wali yi hu Allah ma wali ma wala wa wannan hadisin yana daga cikin hadisan da muka ishara kan shi ya zuwa nan shi zai da yake cewa shi shi abi tufail ka yake ce ma zaid fa qultu li zaid mhm. yake ce masa sami'tahu min rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mhm. uh, fa qala ma kana fi dawhat ahad illa ra'ahu bi aynihi yace babu wani wanda yake karkashin wannan inuwa a mahallin gadir khum mhm. sai da ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba wai maganan ajiya kawai ba ba magana ajiya ba sai da suka gansu da suka ga manzo da idanuwansu mhm. sannan kuma suka ji da kunnuwansu ba wani wanda yake wurin sai dai ya gani kuma ya ji to ka kenan wannan yana nuna shi a tufail yana yana ganin wannan magana wa yana da girma sosan gaske shi yasa ma yake eh, hakikatan wanga maganan ka ji shi daga annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda in ya tabbata na'am al'umma ba su bi ba to kaga akwai matsala akwai hadari sosan gaske kuma al'amarin yana da alaka da sha'anin shari'a da kuma bata sosan gaske a bayan manzo sallallahu alaihi wasallam to kuma shi yake cewa shi abu ja'far shi kenan at-tahawi mai wannan littafi na mushkilul athar yana cewa fa hadis hadith sahihul isnad wannan hadisi isnadin sha inganta la ta'ana li ahadin fi ahadin min ruwati babu wani wanda ya isa ya suka cikin mutum daya daga cikin wanda suka rawaito wannan hadisi to in ya inganta akan makalla kuma yanzu wasu tambayoyi za su buɗe wa sosan gaske dole abubuwa da dama za su za su biyo baya sosan gaske saboda abin da muke istifada cikin wannan littafi na mushkilul athar na al-tahawi wannan hadisin ya zo cikin mujalladi na biyar shahi na sha takwas kaga na farko shi abi tufail yana tambayan zai da kanci hakikatan kaji wanga magana ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa to ba wani wanda yake wurin sai dai ya ga annabi da idanuwan shi biyu kuma ya ji wannan magana da kunnuwansa guda biyu to kuma nan wurin kenan dilalan shi ya tabbata kan cewa lalle yana nuhin al'amarin siyasa ne da kuma jagorancin al'umma da al'amarin hukuma sosan gaske ba wai wani al'amari ba ne na a girmama su ko a so su ko a taimake su kamar da wasu kasu su awwala hadisi gadir malam me hikimar in dai ba wani abu ne da yake da alaka da mafita ba me hikimar manzo Allah ya tsaye da mutane a cikin wannan yanayi din tsawon irin wannan lokaci musamman abu yanayi na zahi da addaka wurin da kuma ga kuma ba gurin da yake an saba al'adun ta tsayawa ba saboda duniya zaman to kenan ya nuna musu wani muhimmin al'amari ne zai gaya musu to wannan shi abi tufail yana ganin kenan wannan maganan inda ya tabbata to lallai eh, ma'anan da zai bada to dole za a zama abubuwa da dama alaman tambaya kuma hakikatan ya tabbata shi mhm. abu ja'far shi at-tahawi da kanshi yana cewa fa hadisi hadith sahih al-isnad mhm. wannan hadisi ana magana kenan dama su wani suke kokarin kawo iskali cikin wani al'amarin ko su kawo iskali a cikin sanadin hadisin in nan wurin bai samu ba zo bangaren dilala to <laughs> <laughs> sakon da yake doke da shi na ba su gamsu da wannan mm-hmm, mm-hmm. don irin mangan da suke yi ya kama da haka to ka a nan wurin lalle yana da kyau zamanto an yi tunani kuma an yi tadabburi kan cewa ah, wannan al'amarin ya riga ya tabbata kan mm-hmm. cewa manzo sallallahu alaihi wasallam a bayan shi alkur'ani da kuma iyalan gidansa ya ce a riga kuma ya bayyana misdaki wanda yake bariz na iyalan gidan shi imam ali alayhi tunda ya hada shi da hadisin gadir musa ya zo da ibaran misali wancan hadisin da makaranta na gadir mhm. man kuntu maulahu fa haza aliyu maulahu allahumma wali maulahu amma wannan sai ya kawo cewa eh, inna allah azza wa jalla maulaya wa ana waliyu kulli mu'min Allah subhanahu shi shine jagorana shine majambici al'amarina kuma ni kuma ni ne waliyin kowane mumini ka gani wanda dalilin da ya sa makaranta ta ahlulbait alaihi wasalam ta tai akan cewa ma'anan maulahu yana nuna kenan aula bit tasarruf kenan ya nuna kenan nan annabi na cewa wa ana waliyu kulli mu'min sannan iya rike hannun imamu ali alaihi salam sai ce man kuntu waliyahu fa hadha waliyuhu duk wanda na kasance ni waliyin shi ne to gashin imamu ali alayhi salam shi ma waliyin shi ne wato da wani ibara suke bukatan <laughs> manzo sallallahu alaihi wasallam ya musu bayani da shi wanda ya yi wannan bayana babu babu musamman in mutum ya dibi irin shi mazala sallallahu alaihi wa wasallam kusan kwararre ne a iya bayani fiye da kowa da ba hakan yake nufi ba da ya yi amfani da waɗansu kalmomi da ba su ba amma duk da shi in ta'assubanci ya yawa mhm, to mhm. irin abin da yake haifarwa kenan a cikin sha'anin akida mutum dole ya kamata ya zamanto abin da muka sha maimaitawa ya zamanto gaskiya shine ma'aunin mutum kuma dalili shine ma'aunin mutum duk abin da mutum ya ga babu dalili a kan shi to ya zamanto ya bashi duk abin da yake kuma gaskiya ne ya zamanto ya yi riko da shi kuma wannan bayanan da ake misali idan mutum bai yarda da maganan manzo sallallahu alaihi wa sallam ba maganan wane ne zai yarda da shi wannan ba maganan wani bane wanda za a ci misali ai yan tiku anil hawa al misali mhm. saboda haka a ce to tana yin magana ba haka ta bata tabbata ba ko abin da ya kama da wannan mhm. manzo ne wanda yake masu me mhm. Allah subhanahu ta'ala ya koshi da sakon wannan musulunci to ma dama hadisi ya tabbata a mhm. cikin littafanku kuma mafi ingancin littafanku mhm. kuma sanadin shi ya inganta kuma dilalan hadisin bayanai ke ga hili duk wanda aka masa bayani ya fahimta kawai manzon Allah yana bayanin jagoranci ne a bayansa mhm. saboda duk wannan ibarorin da ya amfani da su al misali ya ce ka an ne fa ajabt kamar ma an kira shi ya karba wato yana yana nuna kenan ajalin shi ya gabato sosan gaske kuma lallai zai bar duniya ne to kuma duk wanda zai bar duniya mafi muhimmancin al'amura musamman da suke da suke da alaka da mustaqbal kin sakon da ya zo da shi dole zai bayanin shi a mutane kuma abinda manzo yake bayani zaka samu cewa mahuta ne yake ba al'umma kan cewa kowane daga cikinsu abinda in dai addinin nan ya dame shi kuma ya damu da makoman shi to lallai tunanin da zai zo masa ne cewa bayan manzon Allah wa za a bi sosai dole wannan tunanin zai zo akwai wanda suka yi wannan tunanin suka sanya shi a matsayin sharaɗi kamun su musulunta sosai kamun kabilan bani amir dole wanda suka ce su za za su musulunta mhm. amma da sharaɗi idan bayan annabi al'amarin zai dawo masu kenan sun san cewa dole wani abu sai ya ko bayan annabi shine jagorancin al'umma wannan in dai zai dawo hannunsu to za su musulunta in ba zai dawo ba shikenan manzon ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan al'amari yana wurin Allah ne kuma Allah yana aza shi inda ya ga dama wanda kuma za mu iya ganin wannan shine abin da ya daidai da tunanin da mabiya makaranta ta ahlulbayt alaihi wasallam suke akai kan cewa shi imamanci da kuma khalifanci nasi ne da mhm. kuma ayyanawa daga Allah subhanahu wataala sannan kuma manzo sallallahu alaihi wasallam yake isar da shi zuwa ga al'umma wani bai da wannan haƙƙi na ayyana wani ko ya sa wani a wannan makamin ba tare da ta'ayini ba daga Allah subhanahu wataala mhm. ta saboda haka mutum zai wa kenan lalle manzon Allah ya bar mana al'amura guda biyu masu nauyi guda biyu masu tsada guda biyu eh, alkur'ani da kuma iyalan gidansa kenan dan me zai bar mana su ba don wani abu ne illa kawai don mu bi me ma'ana a ce an bar maka abu sannan kuma ya zamanto kawai an baka kenan kawai <laughs> to sun yi ta kokari ta kowane hali su ga cewa sun harrafa waɗannan maganganu mm-hmm. kuma sun yi ta kokarin ganin cewa eh, sun sama al'umma shakku game da waɗannan bayanan mm-hmm. al misali musamman idan muka duba makaranta ta salafiya ibn taimiyya da kuma mabiyan shi mm-hmm. wannan sa'ayinsu a koda yaushe kokarin kawo shakku cikin mhm. abin da ya shahi falala da mhm. kuma matsayi na aima na alubita alayhi musalam sau da ba hadisin da suka bari mhm. duk wani hadisi wanda ke ganin gashi nan bayyana kuma ya nuna al'amarin karara za su zo ya zamanto sun zo sun kawo ishkala a cikin shi yi misali yanzu kamar shi wannan magana na shi abu ja'afar ma abocin mushkilul athar kaga shi abin da yake bayyana cewa wannan hadisin ingantacce ne la mm. ta'ana li ahadin fi ahadin min ruwati don ruwati kan wanda suka rawaito wannan hadisin wani bai iya suka cikin al'amarin su ce misali ba ba su da amana ko kuma su ba sika ba ne ko abin da ya mm-hmm. kama da haka amma cikin sauki ibn taimiyya da kuma biyan shi suka da kai suka saki akwai matsala cikin wannan hadisi kuma galiban suke kokarin ganin cewa sun bata shaksiya wanda suke ruwaitowa ko su ce misali akwai shi an ci tare da su ko suna karkata zuwa ga imamu ali ko suna husuma da da makiya imamu ali salam da abin da ya kama da wannan akan mhm. wannan asasin za su raunata hadisi mhm. amma ba akan asasin misali wani dalili wani dalili wanda aka dogara da shi na cewa misali mutumin wannan mutumin misali makaryaci ne mhm. ko kuma yana mantuwa ko kuma yana gafala mhm. ko kuma yana yana tadlis a cikin hadisi ko abin da ya kama da wannan ba su zo da wannan manganun ba sai dai su ce yana yana da karkata ya zuwa ga Imam Ali alaihi salam to amma eh, idan muka koma zuwa ga sauran littafai za mu ga cewa lalle suna inganta wannan hadisin kuma suna tabbatar da shi saboda haka su za su kasance kenan sun zauna su kaɗai su ibn taimiyya da jama'an shi mhm. tunda in za su kawo suka ta ina za su kawo suka ma daman malaman sunna wanda aka fi sani mhm. a sahan ilimi sun inganta wannan hadisin kuma sun tabbatar da abin da yake ne mhm. kenan ba su da wani dalili wanda mai karfi wanda za su iya kawo to shi sa daga cikin muhawalolin da suka yi na mm. cewa shi hadisu sakalain bayan sun kasa bangaren abin da ya shaye sanadin shi sai suka zo da ishkal suka ce eh, ishkalin da yake zai biyo a cikin wannan al'amarin shine eh, shi wannan hadisin abu guda ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai tamassuki da shi ba abu biyu ba saboda haka wannan wai ya baliyata ma da to ka gani shine za su shiga cikin hadisin mhm. ya zamanto sun afkar da shakku da kuma shubha a cikin dalalan hadisin kan cewa da abu guda ne a kai umarni da a yi tamassuki mhm. saboda haka ba da abu biyu ba ne to ai hankali bai ɗauka wannan ya gani amma hankalin su su cikin sauki kuma da yake shi dama an ce an kira shubha shubha ce saboda ta so ta kama da gaskiya wani zai iya to ya rudu dalilin shubha eh, wanda bai bari hankalin shi ya aiki ba gaskiya to shine abin da suke kokari kamar misali in muka koma zuwa ga sai suka je suka yi riko da hadisin muslim to aka muka lakafin hadisin muslim ko za mu je hutu in muka da wasu zama to insha muna godiya sosai Allah ya saka da alkhairi masu kallon mu masu daraja da fatan dai za a ci gaba da kasancewa tare da mu kamar yadda aka saba za mu je hutu na takaitaccen lokaci wanda in muka dawo malam zai ci gaba da shi wannan bahasin a ci gaba da kasancewa tare da mu Mashallahu masu kallon mu kallonmu mu da dawowa. Akram kalla ko da muka je hutu kun so ku karanta mana wata ruwaya da take sahihu muslim sai zamanto mun je hutu bismillah kuma la. Eh, na'am eh, kamar yadda muka yi ishara kan cewa su abinda suke kokari shine ta kowane hali zamanto sun afkar da shubha a cikin ma'anan hadisi ko kuma abinda hadisi yake tabbatarwa saboda ya zamanto kenan sun karkatar da tunanin mhm. mutane daga hakikanin abin da da hakikanin shi manzo sallallahu alaihi wasallam yake nuhi mhm. kuma wannan gaskiya babban jarima ne ya zamanto misali mutum ya yi tasarrufi ko cikin ayan alkur'ani mai girma ko kuma cikin hadisi wanda yake tabbatacce na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam za mu iya ganin kenan ah, zai kasance daga cikin manya-manyan zunubai saboda me saboda harrafa magana Allah subhanahu wa ta'ala ne daga hakikanin shi harrafa maganan manzo sallallahu alaihi wa sallam ne daga hakikanin shi to amma waɗannan da suke kiran kansu malamai mhm. ba su ji nauyin yin haka ba sannan ba su ji kunyan yin haka ba mhm. saboda tsabanta asubanci da kuma ƙoƙarin ganin cewa sun kare mazhabinsu ta kowane hali mhm. to sadaka suka zo da wannan magana kan cewa sun ji akwai hadisu sakalain kuma sun ji sanadin shi ya inganta mm-hmm. to amma hadisin abin da yake nuhi mm-hmm. shine cewa abu guda ne za a yi tamassuki da shi ba abu biyu ba saboda haka alkur'ani shine manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi tamassuki da shi mm-hmm. amma su ahlul bait alaihi wassalam kawai abin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake nuni yana nuhin kenan a girmama su Mhm. a kiyaye haƙoƙinsu a so su mhm. shi kenan illa iyaka amma ba wai wani al'amari ba ne wanda ya shahi al'amarin biyayya mhm. da kuma koma musu a bayan manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma koyi da su kamar yadda su mabiya makaranta ta ta alaihi wasallam suke kokarin tabbatarwa wannan ibn tamiya da kuma mabiyan shi abinda suke faɗa kina a cikin littafansu na'am to kuma kamar da muka ishara akwai kalmomin da suka yi riko da su cikin hadisi mhm. kamar kenan hadisin hadisin sakalai ne wanda zo a cikin sahih muslim eh, za mu iya ganin kamar bangaren shi hadisin kamar yadda manzo sallallahu alaihi wa bina hadisin sahih muslim cikin mujalladi na na hudu shahi na dubu da dari takwas da saba'in da uku za mu ga cewa shi manzo sallallahu alaihi wa sallam lokacin da yake cewa ah, ala ayyuhan nas amma ba'ad ala ayyuhan nas fa innama nam za a saka mana idan kenan mhm. masu aiki kan na'ura su saka mana wannan hadisin mhm. insha Allah ya zama to ishara kan shi mhm. na yake cewa thumma thumma qala قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا نعم. بماء يضع خما بين مكة والمدينة فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم فيكم ثقلين نعم. أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله wastam kobe mm-hmm. to kaga inda inda suka kama kenan cikin wanga hadisin inda cewa fa khuzu bi kitabillah mm-hmm. wastamsiku bi na'am yanan wurin suke cewa to cikin wannan hadisin annabi ya umarni ne da ayi riko da littafin Allah subhanahu wata'ala kuma a tamassuki da shi amma wanga bayanin bai zo ba cikin sha'anin ahlul bait bai ce a riko da su ba kuma bai ce a yi tamassuki da su ba cikin hadisin haka ne wannan tasarrufi ne cikin wannan hadisin mhm. da kuma ƙoƙarin karkatar da hakikanin ma'anan shi daga daga ma'anan shi zuwa ga wani ma'ana wanda yake mhm. hankali bai ɗauka kuma shi kankan shi hadisin bai ta hammulin shi saboda haka suka ce fa hassa ala kitabillah wa raggaba fihi na ga kenan ya kudaitar akan littafin Allah subhanahu wataala kuma ya umarni da ai tamassuki da shi amma bai ce ai tamassuki da da iyalan gidan shi da iyalan gidan shi mhm. thumma qala wa ahlu baiti yake udhakkirukum Allah fi ahli baiti <laughs> da ka shi kenan kawai yana nuna kenan ina tunatar da ku game da iyalan gidana ina tunatar da ku game da iyalan gida har su uku mai ta wannan yana nuna kenan iyalan gidan shi a kula da su a so su mm. a kiyaye haƙoƙin su shi amma ba wani maganan wai a yi tamassuki da su ko a rike su ko a be su sai amma shi kuma wannan wawul ataf din ya za su yi da shi to gani? ne kuma ya za su yi da harkon shi wannan hadisin na'am wa ana tarikun fikum sakalain na'am farkon hadisin kenan bai taimaka ma wannan magana sannan ce awwaluhuma kenan dole za a jira na biyu na'am tunda an ambaci na farko na'am wani ya ce kitabullah fihi alhuda wa nur fa khuzu bi samsi واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي kenan wa ahlu baiti <laughs> kenan abin nan kenan an yi hada shi kenan da kitabun kitabullah an hada su kenan in an hada su abin da ke ga kitabullah waɗannan suna da shi kuma gaskiya kamar yadda duk wani sifa da shi manzo ya ba alkur'ani misali ya ce fi hilhoda mhm. wan nur mhm. cikin alkur'ani akwai akwai shari'a sannan kuma akwai haske to ma ahlul bait alaihi wassalam akwai shari'a tare da su sannan su haske ne mhm. saboda su da alkur'ani abu guda ne kenan don siffan da alkur'ani ya dauka su ma za su dauka to saboda haka sun yi riko da wannan abin amma ba su yi la'akari da harkon hadisin ba mhm. cewa ya thakalai ne abu biyu ne saboda haka kuma za mu iya ganin shi wannan hadisin ba shi kadai ba ne annabi ya bayani ba misali mhm. me yasa suka kau da kai daga sauran hadisai suka zo kan hadisin muslim kawai suka aza hannu a nan wurin kuma ba lallai ba ne don hadisin da ya zo cikin musulmi shi kadai ne ya inganta sauran sahih su sitta ko tisa ya za su yi da su balma ai akwai sun gabatar da buhari akan muslim to ka gani eh, amma abinda suke ambato kenan cewa babu umarni da tamassuki da da da ahlul bait kawai umarni aka yi fahuzu bi kitabillah wastamsi ko bihi sau da aka zo babu maganan bihima misali amma idan muka koma zuwa ga sashen hadisai amma muka koma ga hadisin na sunanu tirmizi shi ma mhm. nafsu shai abinda za mu iya gani ciki kuma abinda yake cewa eh, ya ayi hannas inni qad taraktu fikum ma in akhastum bihi lan tadillu kitab Allah wa itrati ahla baiti shi ma cikin sunan tirmizi mujalladi na biyar shahi na 478 to kaga shi ma za su zo su rika su ce to nan wannan ce ma in akhastum bihi bai ce ma in akhastum bihi ma ba kenan abin yana koma ne zuwa ga alkur'ani na'am abin da suke kokarin ishara mhm. alhali na wurin idan mutum ya lura da kyau zai ga cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yana bayanin cewa kamar abu biyu ne amma abu guda ya dauke su saboda duk siffofin da ke cikin wannan wannan yana dauke da shi wannan dauke da shi kuma ya ce fa innahuma lan yaftariqa na'am ba su taba rabuwa ba to inda ɗaya ne bai bukatan ya kawo na'am abu guda ne mhm. ke shi yasa ke kinan da lan tadillu sai mhm. ce kitaballah wa itrati mhm. bihi din yana gwanin fasara shi me yake ne inni qad taraktu fikum ma in akhastum bihi na'am na bar muku abin da idan kun yi riko da shi ba za ku ɓace ba mhm. sai ce kitab Allah wa itrati ahla baiti to amma dun da shi dai saboda ba su son ba sa so su gane su su gane ba sa so su gane shi dai abin da za a ce masu ba son su gane suka ce a ah, kawai littafin Allah ne ake ne to ina ku kusa ahlul bait mhm. Ah, ahlul bet yana nuna kawai a so su ne a giran masu wala aka maka la in kuka ji mutum ya kafa wani dalili sai ku yi mutum ya ji ya aka ma wai to bai amfani da hankali ya aka yi suke irin wannan abin abin sai ba mutum mamaki kwarai na'am to amma mutum da ya sa ta'assubanci gaba dama abin da zai zai yi kenan na'am eh. kuma hakanan idan mu koma shi ma bangaren sunanun nisa'i shi ma cikin mujalladi na biyar shahi na arba'in da biyar mhm. shi ma kama abin da za mu iya gani nan wurin wanda annabi sallallahu alaihi wasu ke magana cewa abu biyu ne ya bari na'am shi yasa ba za su shiga ire-iren waɗannan hadisan ma misali na sunan nisa'i na'am za su je inda suke iya zama sun sun karfafa shubha ɗinsu ga wanda yake baya da zurfin bincike zai iya gaskatawa in ya gani a bugun harko a dauka kenan tun da eh, haka ya zo kawai kenan ya wadatu da wannan ya wadatar na'am to ga man abin da yake cewa nan wurin a cikin sunan nisa'i ka anni qad du'itu fa ajabtu na'am inni qad taraktu fikum thaqalain mhm. kaga bai zo da ibaran ma in akhastum bihi na'am kamar da ya zo a cikin sunan tirmizi ahaduhuma akbar min al'akhar kitab Allah sai ce wa itrati ahla baiti mhm. kenan wannan su ne thaqalain da alkur'ani da kuma iyalan gida na. sannan ya ce tunatar da su da maskuliya kan cewa su duba su ga fanzuru kaifa takhlufuni fihima kaga ya kawo su tare wani cha fihima cikin alkur'ani mhm. da kuma al'amuran iyalan gida na. ya za ku ya za ku maye mini cikin wani al'amura ya za ku bi ya za ku kiyaye wannan mas'uliya din na biyayya gare su mhm. za ku bi ko ba za ku bi ba sannan yake cafa innahuma lan yaftarika hatta yarida alayya alhaud wanda shi wannan hadisin kaga yana tabbatar mana da cewa wani zaman da ya gabata yana tambayan dalili sarih wanda yake nuna isma na ahlulbait alaihi wasallam to gaskiya wannan hadisin yana daga cikin dalilai wanda suke bayyane wanda suke bayyana cewa lallai wannan masumai ne mhm. in ba za su taba rubuwa da alkur'ani ba sai sun samu manzo sallallahu alaihi wa sallam kenan wannan ya nuna cewa masumai ne kuma eh, yanda alkur'ani yake masumi su ma masumai ne ba su taba rubuwa da alkur'ani ba su shari'a ne su haske ne sannan abinda manzo yake so da al'umman shi shine zamanto sun bi su wannan shine abin da ake fahimta kaga kenan mutum ba zai ji ya aza hannu ba kan wasu hadisai misali don ya zo da ibaran ma in a akhastum bihi ko don misali ya zo da kwadaitarwa kan littafin Allah subhanahu wataala ce fa khuzu bi kitabillah ko bihi misali yace to ai kawai istimsak da kuma akhir kawai ya tabbata ne ga shi alkur'ani amma iyalan gidan annabi wannan kawai ya ce uzakkirukumullah to ya za ku da sauran hadisan ya za ku da sauran hadisan sosai wannan hadisan ku ne aka duba waɗanda suke da yawa suna ɗauke da saƙon da ya fi na wannan mm, mhm. Na a gane mhm. to wannan ya nuna mana gaskiya abin akwai son rai ciki mhm. kuma sun gani ne suna cewa ba su gani ba kuma wannan ba zai taushe hanyar masu 'yanci ba wanda suke neman gaskiya kuma suke neman dalili wanda suke son su yi addini da hujja mhm. ko da yaushe idan suka je suka yi bincike za su iya ganin wannan hadisan kuma za su ga ingancin su mhm. kuma za su fahimce su kamar yadda shi manzo sallallahu alaihi wasallam su su a fahimta kamar misali wani lokaci suna son su kwatanta mana manzo da cewa kaman wal'az wani mutum ne wanda yake gaya maganganu hakanan cikin duhu wanda suke mhm. ɗaukan ma'anoni daban-daban a kasa sanin me ake ne misali duk mutum da yake da wani muradin shi zai yi kokarin ya bayyana shi ne ga muhatab ɗin shi mhm. ta hanyar da shi muhatab ɗin da zai fahimci me me ake nuhi. na'am musamman abin da yake da alaka da goben mutum da goben mutum na'am baiwa ya zama to annabi ya zo da ibarorin da ba a fahimtar me ake nuhi. Mhm. ba shakka sabai sun fahimci wannan alamar. sosai amma son rai ya sa an kauce ma wannan wasiya na annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma wannan shine abin da muke maimaitawa wannan hujja ne ga dukkan al'umma ga wanda yake neman shari'a mai annabi ya bari a bayan suwa ya ce abi ga bayanin nan mhm. a littafai kuma ya inganta kuma ma'anan shiga shi ga hili yake mhm. saboda haka idan mutum bai aiki da wannan ba to gaskiya bai da hujja ran kiyama bai isa ya ce misali shi bai ji ba ne kuma su wanda suke kwarin zamanto ta kowane hali sun kawo shubaha su ma sun ruɗe kansu kuma wanda ya bi su shi ma ya rudu don abin da suke ƙoƙarin tabbatarwa gaskiya ba a yi fahimtar wannan ga wannan hadisai na annabi sallallahu alaihi wa sallam to sannan kuma za mu iya ganin akwai da yawa daga cikin malamai na ahlus sunna wanda su ma ba su fahimci abin da shi ibn taimiyya da almajiran shi suke son Eh, suke son al'umma su fahimta ba daga wannan hadisan na annabi sallallahu alaihi wasallam ba su fahimci wannan ba abinda suka fahimta shine abinda shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya so ya zamanto kenan sun fahimta mm-hmm. kenan sarrafa wannan ma'anan da annabi yake so al'umma ta fahimta mm-hmm. gaskiya harrafa magana annabi sallallahu alaihi wasallam su da suke kokarin tuhuman eh, mabiya makaranta ta alubait alaihi musalam da cewa suna suna da'awan cewa alkur'ani muharraf ne ko bai mhm. sadar ba su yadda da alkur'ani ba ko abin da ya kama da haka to ga abin da suke yi ba su bar alkur'ani Allah subhanahu ta'ala ba a tafsirin shi mhm. sun sa ra'ayinsu hakanan kun bayanan manzo sallallahu alaihi wasallam su ma ba su kyale su ba sai da suka yi ake cewa kanikanci cikin magana saboda ya zamanto ya yi daidai da sauransu mhm. amma Allah subhanahu wataala ya alkawalin kiyaye addinin shi kuma wannan addinin duk lokacin da wani ya nemi ya zamanto ya same shi zai same shi ingantaccen shi mhm. don da bannan da aka yi a cikin shi mhm. bangaren fassarar alkur'ani bangaren fassarar hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam don da shi mutum da yake neman gaskiya in tsakanin shi da Allah yake yana ya Mene menene gaskiya don cikin wannan bayanan mhm. to kuma abinda muke kira zuwa gare shi kuma muke ba da shawara akan wannan shine kan cewa eh, mu zo ya zamanto mun tace addinin eh, mu sosai yana yana bukatar ya zamanto mun fahimci addinin mu fahimta sosai na irin yanda Allah da manzo suka so ya zamanto mun fahimta ba ya zamanto misali a akan fahimtar wasu wanda wannan fahimtar mhm. sun ɗaukan ma kansu shine saboda tasubanci ga mazhabinsu mhm. ko kuma saboda son ransu saboda haka kan wani asasi ne za mu tai kan ra'ayinsu mhm. ga abin da annabi yake nuyi ga abin da Allah subhanahu ta'ala yake nuyi sai zamanto wani ya zo ya ce ga abin da suke nuyi wanda ya daidai da mazhabin shi ko son ran shi sai zamanto kuma an bi shi kan wannan lallai duk wanda zai wannan bai makan shi adalci ba kuma bai nemi hanyar shari'a ba ta inda ya dace mhm. to kuma inda muka ishara akwai malamai na sunna mhm. wanda su kan kansu ba su yarda da wannan bayanan ba kuma sun yi ishara kan wannan hadis al mhm. misali akwai abin nan attaftazani mai sharhil maqasid shi ma ya kawo wannan hadis inda yake cewa inni taraktu fikum ma in akhastum bihi lan tadillu shi ma ya zo da wannan ibara ma in akhastum bihi na'am kenan abinda idan kun yi riko da shi ba bihi ma ba misali lan eh, tadillu amma sai ce kitab Allah wa itrati ahla baiti wa qala alaihi salam inni tarikum fikum thaqalain kitab Allah mhm. fihi al-huda wan nur kenan kaman hadisin muslim ne yake ishara kan shi fihi al-huda wan nur فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به وأحل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي سيكي تشوى ومثل هذا يشعر بفضلهم على العالم وغيره ci wannan irin wannan hadisin yana ba da ishara yana nuna cewa lalle ahlul bait alaihi suna da falala akan kowa sun fi kowa sannan kuma da wani ma wannan hadisin yana tabbatar da haka me yasa littisafihim bil ilmi wa taqwa na'am saboda su ahlul bait alaihi wassalam sun sifantu da ilimi da kuma taqwa na'am wa sharafin nasab hakanan kuma nasabansu yana da babban nasaba ne madaukakin nasaba ne ala tara annahu alaihi salatu wassalam qaranahum bi kitabillahi ta'ala ba ka ganin cewa shi manzo sallallahu alaihi sallam ya hada su da littafin Allah subhanahu wata'ala fi kauni tamassuki bihima anil anid dalala na'am watan kenan cikin kasantuwan su cewa riko da su ta bihima kaga shi misali na wannan malamin taftazani mhm. babban malami ne a duniyar makaranta ta sunna yake bayanin wannan hadisin yake da maganganu waɗanda suke bayyana su nu kuma da mutum yana fahimtar wannan tabi'iyyan ga hadisi yana fahimta cewa mhm. urfu yana nuna masa haka ya kamata a fahimta ga hadisin ba wani abu daban ba mhm. kenan wanda ya kenan da su biyu ne za a yi tamassuki wanda yake karanta wanga hadisin dan misali ya ce fa khuzu bi kitabillahi wastamsiku bihi lalle yana nihin kuma wa ahla baiti din shi ma ta tamassuki da su da kuma riko da su ya zama wajibi kuma yadda alkur'ani ya siffanta da shari'a da haske su ma sun sifanta da wannan mhm. kuma duk ana iya fahimtar wannan ga hili cikin wannan hadisi ne. ka gani sai ki cewa kamar ma ya san da wannan magana din da wanda suke kokarin harrafa ma'anan wannan hadisin na cewa kawai alkur'ani ne aka ce ai tamassuki da shi suke mhm. cewa wala ma'ana littamassuki bil kitab babu wani ma'ana ga tamassuki da shi alkur'ani illa al-akhz bima fihi min al-ilm wal hidayah illa riko da abin da adda cikin shi na ilimi da kuma shari'a na'am fa kaza fil itra salamullahi alaihi hakan al'amarin yake kuma a cikin itra a cikin mm. ahlul bait alaihi wassalam kenan ba kamar yanda wani yake so ya ce ba kawai a su ne kuma a girmama su a kiyaye hakkin su amma ba a ce a yi riko da su ba mm-hmm. Um, kaga kenan su kan kansu malaman sunna ba su yi fahimta ba irin fahimtar da ibn taimiyya da da almajiran shi suka fahimta ba kuma suke kokarin ya zamanto sun fahimtar da al'umma kamar yanzu igin da suke magana mutum ya lura suna kokarin su nuna su ne ma ahlus sunna ba ma misali ba sauran mazhabobi na ahlus sunna ko malamai na ahlus sunna wanda aka mm. sani da wannan suna din mm-hmm. su sun shigo sun mamaye komai da kuma ce su ne ahlus sunna din kuma suna ƙoƙarin su fahimtar da tunaninsu shi yasa sun in mutum zai ji tunaninsu kuma ya koma mu littafai na asali na sunna to zai zai ga kawai suna karo kamar zuwan ga magana mhm. idan shi yake cewa fa kaza fil itra wa li haza qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi man abta bihi amaluhu lam yusri bihi nasabu kenan sha'anin aiki ne ba kawai sha'anin nasaba ba ne kenan ba wannan matsayin da gare su ba dan suna da jin ba dan suna da jini da annabi sallallahu alaihi wasallam kenan saboda abin da suke dauke da shi na shari'a da mm-hmm. ilimi da takawa mm-hmm. wannan shi ya ba su wannan matsayin kuma shi ne ake nuna zaman to kenan an yi riko da shi kenan wannan ya nuna nuna mana kenan mu misali akidan da muka ta akan shi ko tunanin da muka ta akan shi kan cewa mm-hmm. wannan addinin a bayan manzo sallallahu alaihi wa sallam wanda ya kamata ya zamanto an karɓi addinin daga gare su su ne iyalan gida annabi sallallahu alaihi wa sallam da dalilin wannan hadisan mhm. kuma su wane ne annabi yake gaya ma cewa na bar muku sakalain dole sahabai ne eh, wanda ya rayu tare da su su ne yake gaya ma da ma waɗanda za su zo a bayan sosai har zuwa tashin alkiyama sosai kan cewa misali kuma wannan ya nuna mana kenan a kowane zamani dole a samu alkur'ani kuma dole a samu shirye daga ahlul bait alaihi wasallam wanda za a yi ta masu ma dama qur'ani yana nan to suna nan to su ma suna nan na'am kuma dole ya kamata mutum ya sani kuma ya zamanto ya yi biyayya gare su wannan shine zai ba mutum mahuta a cikin addinin shi kuma sai zamanto kenan ya ya bashi tsira na'am hakanan kuma idan zamu duba shi ma akwai wannan eh, ne a cikin littafin sanailul autar cikin mujalladi na biyu shahi na 328 shi ma ya kawo bayani mhm. shigen bayanin da muka rusa harkun bayanin eh, kamar kenan yake cewa wa qala shaukani wa huwa yaruddu ala man da'a anna alan nabi sallallahu alaihi wa jami'ul umma yana raddi ga wanda yake ganin cewa iyalan gidan annabi yana nan jami'ul umma gaba al'umma ne yake cewa walakin hahuna mani'un من حمل الآل على جميع الأمة وهو حديث إني تارك فيكم ما أنت مسكتم به لن تضلوا كتاب الله وإطرتي الحديث كنا وانا حديث زي زمان توكي مانع نعم، زي حنا زمان توكي نان أنفهن شوان نم معنا سبو دمي سيك شوا كمان دي إشارة كان شوا وهو في صحيح مسلم وغيره فإنه لو كان الآل جميل أمة لكان المأمور بالتمسك والأمر almutamassak bihi sha'an wahidan wa huwa batil kenan abinda wanda aka umurta da ya riko da kuma wanda za a yi riko da shi zai kasance kenan abu guda ne wannan kun batil ne kenan dole a bincika kenan ahalul baiti su wane ne kenan wasu keɓantattun mutane ne wanda suke ayyananu kuma hadisin da ya zo a cikin sunan nisa'i wanda kuma bayan shi annabi ya kawo hadisin gadir yana nuna mana kenan su wane ne su san cikin ahlul kenan su kankan su ahlul ba kowa da kowa ba ne dole manzo Allah ya ƙara bayyana mm, al'amarin ya ƙara bayyanawa mm-hmm, mm-hmm. saboda haka kenan yana nuna mana lalle ba makawa ah, wannan hadisin bayan da za a yi zamanto kenan mutum ya ah, mm-hmm. ya harrafa shi daga hakikanin ma'anan shi wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ke nufi kuma yana tabbatar da al'amura da dama kamar mhm. yadda muka yi ishara kan cewa lallai marja'iya na ilimi bayan annabi sallallahu alaihi wa sallam iyalan gidan shi ne saboda su da alkur'ani abu guda ne mhm. kuma lallai wannan ya nuna cewa su masumai ne saboda ba su taɓa rabuwa da alkur'ani ba mhm. sannan kuma ya nuna tamassuki da su ba wani ma'ana ba ne illa tamassuki da ilimin su da kuma shiryan da suke dauke da shi da hasken da suke dauke da shi da koyi da su mhm. wanda ya nuna kenan su ba su sa'a ma annabi ba ba su sa'a ma alkur'ani ba kamar da shi annabi ba zai sa Allah subhanahu wata'ala ba kenan haske guda ne abu guda ne mhm. riko da su shine mahota rashin riko da su kuma gaskiya matsala ne a cikin addini kuma babban matsala tunda annabi yana magana cewa ma in tamassaktum lan tadillu ba za ku taɓa bacewa ba mhm. kenan isma ne daga bata mhm. lokaci guda kuma yana nuna kenan wane ne yake kan bata shi ne wanda bai rike su ba yana kamar yanzu wani zai zo ce maka ai Allah da ya san dan wuta misali <laughs> ko ya ce ai duk wannan ringimun da ake sai dai an je can lahira an gani <laughs> na'am kun ga wani salo ne da ake amfani da shi na dakushe hankalin mutane ya zama to kenan sun sun aiki da hankalin su don su fahimci maganganun Allah subhanahu wataala da maganganun manzo in ba nan abin ga hili yake manzo ce abubuwa guda biyu wanda in kun rike su ba za ku bace ba hal abada kuma sanannu ne mm-hmm. kenan duk wanda zai zo ce maka ba a san wane ne ke kan shari'a ba a san wane ke kan mata ba to gaskiya ana so yi wasa da hankulan mutane eh, saboda haka riko da mm-hmm. alkur'ani da kuma mm. halbeta alaihi salam shine zai ba mu kariya da tsari daga mhm. bata kuma shine zai ba mu tsira an tashi alkiyama saboda haka yana da kyau to wannan hadisin an kara tadabburi a cikin shi an kara lura a cikin shi mhm. da ya zamanto kenan an kara fahimtar sako na manzo sallallahu alaihi wa sallam muna godiya malam Allah ta'ala ya saka da alkhairi suna ce mana lokacin yayi insha Allah masu kallonmu masu daraja da fatan wannan bahasin ya kayatar kuma ya amfanar kamar yadda aka sani za mu je hutu wanda in muka dawo za mu buɗe layi domin ku ba da taku gudunmuwa a ci gaba da kasancewa tare da mu. Masha Allahu masu kallonmu mu da dawa daga hutun takaitaccen lokaci. akan wakan layi yanzu lokacin masu kallo ne akwai Allah. To masha Allahu akwai saƙo daga Umar Zubairu eh, kenan daga Saminaka. Yake ce asalamu alaikum mai gabatarwa barka da kokari a miƙa min saƙon gaisuwa ta zuwa ga shaka haruna abdulsalam eh, muna godiya sosai malam kuma malam ya ji saƙon gaisuwanka allah ta'ala ya karɓa to sai kuma saƙonmu to muna tare da wani malami bisa layi assalamu alaikum rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah Allah shi gafarta ina Malam barka da wara hakan ya sunan malamin eh, suna na Rabi'u Musa Rijal na lafiyan bari bari to masha Allah ma Rabi'u bismillah muna je eh <laughs> ta, Allah shi gafarta gaskiya al'ummar Najeriya wa'anda yake musamman wahajiyawa salafiya na'am ba su da wani uzuri a kan girman na'am eh, an gama komai sako ya riga ya isa birni da ƙauye har cikin daji mhm. ba inda sakon haɗin mata rasulullahi ba sallallahu alaihi wa na'am kawai kan zuciyarsa kurin yawa wallahi malam mustapha garba sai dai mutum ya fi son zuciya na'am eh, amma sako ba inda bai shiga ba eh, domin ni na fahimci na'am in masu rasulullah sallallahu alaihi wa kwai irin limaman nan namu na tun da da wallahi shine a karab lokacin ashura yake karanta mun wasu an gama karatu sai a sanar mana wannan shekara giwa ce ko kuce shekara wani wani abu wannan mhm. eh, a cika gari kowa ya ke sha amma zahiri in kafin kiran sai da ta zola na fahimci mhm. karbala na'am sai Allah kuma ya taimake ni da fahimtar to Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan shirya Allah ya tabbatar da mu muna godiya sosai malam Allah ta'ala ya ba da lada to ana ce muna muna tare da wani bisalai assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa mustafa na wajena barka da warhaka babban mutum barka da shigowa ya kokari to ina eh, alhamdulillah ina ga da jari na guni na shekaru malam haruna yana an sawa malam kabiru muna godiya ah, ka zama agogon sashen aiki to ai malam kabiru aikin naku ne muke taya muku Allah Allah ya bada wa yana muwafaka bijahi zahara salamullahi alaiha wannan wannan al'amari to ita wa wahabiyya salafiya izala na ta abir mhm. ya dai ya dai rage nasu al'umma dai Allah ta'ala muna roƙon Allah Allah Allah ta'ala ya fahimtar da al'umma da ba su fahimci wannan kira ba na'am na'am su kuma suka fahimta ba sa su buga tsiya to Allah ta'ala ya bar a haka in haka suke so amma Allah in ba suke so Allah ta'ala canja su da abin da suke so to Allah ya tabbatar da mu na'am Allah gaida Ahmad Yawo tari eh, Ahmad Yawo caji da fatan za ku tashi lafiya nagode godiya muke yi malam Kabiru ana haka muna godiya sosai Allah ta'ala ya saka da alkhairi to muna tare da wani malami bisa layi assalamu alaikum rahmatullah ah, barkanku da barka malam sai dai sautin ka yayi ƙasa sosai aliyu yusuf ne daga to malam eh, aliyu yusuf muna jin ka yanzu sosai to na na bi ka dai ta ta musamman ga malam to malam yana ansa sosai na godiya Allah ya saka alheri sannan kuma muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya mai da su malam gida lafiya bi jahi zahara salamu alaihi wa muna jin daɗin wannan shiri sosai sosai Allah ya albarka ilahi to Allah ya karba mana Allah ya gaggauta kwato mana jagoran mu ilahi bi jahi zahara Allah ya kai zalunci da amin ilahi amin muna godiya sosai malam Allah ya saka da alkhairi to insha Allah to insha Allah to muna godiya sosai malam to muna tare da wani malami shi ma bisa lai assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum rahmatullah to malam wanshi shi ya katse inshallah da fatan zai sake kira inshallah akwai sako daga wannan nomba ba suna sifili biyu sha hudu a ƙarshe yake cewa akar makalla malam haruna barka da kokari sako ne daga rabi'u abdullahi kenan to mal rabi'u abdullahi muna godiya sosai kuma malam ya je sakon gaisuwanka allah ya karba sai sako daga sani mu'azu daga jos kenan yake to to muna tare da wani malami bisa layi assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah to malam in yana jin mu ya hudda sautin tv sai ji mu ta waya to insha Allahu insha Allah da fatan malam zai sake kira da yake ba ma jin shi to malam sai saƙon gaisuwa da eh, eh, saƙonmu daga wannan malami mai namba 80 eh, goma a ƙarshe ce assalamu alaikum mustapha to muna tare da wani malami bisa layi assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah to ina jin malam baya jin mu shi ma da fatan dai insha Allah in ya sake kira sai zamanto ya rage assalamu alaikum wa rahmatullah wa dauni barka malam a hudda sautin tv sai a ji mu ta waya wa alaikum salam wa rahmatullah muna jin ka bismillah malam malam muna jin ka bismillah to malam ina jin da fatan dai za a sake kira muna tare da wani malami bisalayi assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam wa rahmatullah malam mustafa jama'a barka da kokari barka malam malam ibrahim ya kokari to wallahi alhamdulillah kokari malam mustapha ku kuke yi suna yi ba dare ba rana kuma Allah ya saka da alheri bi jahi zahara Allah ya karba mana malam haruna ina mi ko gaisuwa musamman a gare ka masha Allah malam yana sosai Allah ya ina roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ƙara ɗaukaka ku kuma ya ƙara ba ku haƙuri kuma Allah subhanahu wata'ala ya ɗaukaki sautin nan na ku. Bijahi Zahra salamu alaihi alaiha. To Malam Mustapha gaskiyan magana ita alwilaya ta zama haske ne. Na'am. Allah subhanahu wata'ala hmm. ya nufin shi da sabon hasken. Hmm. Saboda wani za a ga da hasken yana gani. Na'am. Ya sani da hasken yana gani amma sai ke dubu da shi ba zai ba zai gani ba. saboda mhm. abu da suke kallon alwira na'am ina fahimta a gane mutum da su to a suna ganin suna ji amma za su ce su za su bari kawai na'am abincin su kare kare ban san abincin su yana gwamnati tabbas haka ne mhm. malam ana roƙon Allah subhanahu wata'ala iya wahala iya rafiya mu akan gaskiya tabbas muna da diga digin mu karkashin jagorancin malam gaskiya na'am dan haka Allah

to muna tare da wani malami bisa layi assalamu alaikum rahmatullah salam malam mustapha garba barka ya kokari ya ibadodi to alhamdulillah malam mustapha insha Allah malam sunan malamin suna na sadiq umar daga sakkwato birnin shehu an gaishe da malam sadiq ya sakkwatawa alhamdulillah yau ku ne a nan bayan leƙa mu gani yau kuma kun leƙo nan. Yau kuma mun tahi aƙida insha Allah. To ya yi daidai Allah ya taimaka Allah ka da alhairi. Ilahi bi jahi zahara salamullahi alaiha. Muna godiya da wannan namijin ƙoƙari da kuke yi. To Allah ya karɓa mana baki ɗaya. Allah ya saka muku da alkhairi. Ilahi bijahi zahra salamullahi alaihi. Ina ina mika gaisuwa ta ga Allah ga Hujjatul Islam Malam Haruna Malam Malam yana insa sosai. Muna godiya Allah ya saka alkhairi. Malam barka da yi. Ah, barka. An yi ni lafiya malam. Lafiya lau alhamdulillah. To masha Allah malam sannun ku da kokari ba. Sannun ku kuma da kokari. Allah ya saka da alkhairi. Allah ya saka da alkhairi. Allah ya kwanan ku. Ilahi bijahi zahra. Tare da ku insha Allah. Allah shi ƙara hasken makaranta. Amin amin ya rabu. Allah shi karɓi wannan hidima da kuke wa ahlul baiti alaihi musallam. Ilahi amin ilahi amin. Kuma Allah shi kwato muna jagoran mu. Bija amin ya rabu. Salamu alaihi Sai dai da yake ni gaskiya dun ni bugo ni kan yi bara gare ku. Na'am. Allah na bara addu'a. Ta insha Allah Malam Sadiq mu ma muna barin taka. Eh insha Allah. da Allah ni ina ni ni ne almajiri miskini da Allah a yi min addu'a insha Allah mu ma dai muna barin taka insha Allah <laughs> eh, da Allah a taimake ni ina da buri insha to Allah ya cika mana burin mu gaba ina da burin letsawa kabarin Abu Abdullahi Al-Husaini alaihi salamu alaihi alamu amma hanyar tana da tsawo gare ni insha Allah Allah ta'ala zai yi fata Allah ya baku muwafaqa insha Allah Allah a miƙa min koke na gare su insha Allah malam Sadiq insha Allah Allah saka muku da alhairi ku tashi lahiya godiya muke malam Sadiq daga Sokoto muna gaida Sokotawa baki daya insha Allah to akar makalla sai wannan sakon eh, hmm. yake cewa assalamu alaikum eh, mustapha barka da dare a gaishe min da babban bako ina muku fatan alkhairi allah ta'ala ya ƙara hasken makaranta ya kuma to ana ce muna muna tare da wani malami bisa layi assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah to malam wanshi ya katse inshallah da fatan zai sake kira wannan saƙo ne daga murtala ahmad da eh, samaru zariya kenan nigeria to malam murtala muna godiya sosai allah ta'ala ya karfafi zumunci to malam sadiku umar sokoto bayan ya kira kuma ga saƙon shi yake cewa ah, mustapha da malam haruna muna muku godiya allah ta'ala ya saka muku da alkhairi to malam muna godiya sosai allah ta'ala ya ya saka da mafificin alkhairi to eh, kusan akar makala su wannan su ne saƙonnin da suke da alaƙa da shirinmu uh, eh, sai in kuma wani saƙo ya shigo to ana ce mana ma akwai wani malami <laughs> bisa lai assalamu alaikum malam barka da hakan to wayan shi ya yanke ga alamu dai akwai matsala na ce kaman wani yana katsewa sosai so insha Allah malam ban san me za ku ce ba na ƙarin haske ga maganganun da suka gabata amma insha Allah na'am to kamar yadda muka ishara kan cewa su mhm. wanda suke kokarin kawo shubha cikin ma'anan hadisin sakalai ibn taimiyya da kuma mabiyan shi <laughs> Assalamu alaikum wa rahmatullah. assalamu alaikum wa rahmatullah to malam wanshi ya katse insha Allah da fatan zai sake kira insha Allah malam da yake lokacin aka ne lokacin nasu ne sosai mhm. insha Allah na'am kenan suna kokarin kawo shikal ko kuma a cikin wannan hadisi don su harrafa ma'anan hadisin kuma su yi wasa da hankalin mutane sosai to za ka samu cewa malaman sunna ba su goyi bayan su ba kamar da mu gani bayanan shi taftazani a cikin sharhul maqasid ya nuna ba lallai tamassuki da alkur'ani da kuma ahlul bait ne alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullah to malam sai ka yauwa malam a rage sautin tv muna jin ka sautin malam ya yi ƙasa sosai ok yanzu ba alhamdulillah muna jin ka sosai malam to ni dai yanzu ne na kama kuma sama gwiwa sun da ake yi ba to muna karatu ne akan abin da ya shafi aƙida da kuma shubuhohin da ake ɗarrafa amma yanzu hadisu sakalain muke karatu a kan shi ko kuma in ce muka kammala karatu a kai ne na'am na'am to ita ce maudu'iya na'am to ba matsala duk abin da ke cikin duwa kowa dai Allah ya bayyana muke na'am ya sunan malamin na na ya haya umar daga Borno to malam ya haya umar bismillah muna tare da kai ke eh, ke na'am nake to abubuwa ne sai a hankali kafin ya abubuwa ke sun yawa na'am salamu alaikum mhm, muna yawa to na'am salamu alaikum wa alaikum salam muna jin kamala yahaya to Allah ya saka da alkhairi to insha Allah malam bismillah ku mhm. kenan kamar da muka bayani kan cewa malaman sunna ba su mhm. goyi bayan su ba a cikin wannan fahimta malaman sunna sun fahimta cewa lalle maganan manzo yana nuna tamassuki ne da abu guda biyu ba wai tamassuki ba da alkur'ani mhm. kadai ya so ahal bait kawai shikenan an ce ne a so su kawai shikenan a giran masu a kula da haƙƙin su shikenan inda suke son su fahimtar da mutane wanda ko a wannan ma'anan aka tahi in abin a ce a sallama ne kan haka ake nuyi wani mu'amala aka yi da ahlul alayhi alaihi wanda ya bi tarihi zai ga abubuwan da suka faru ba a so su ba kuma ba a girmama su ba ba har yanzu kuma su ko a sahan ilimi mhm. suna biye da falalansu a ko ina suna zuwa da iskal sosan gaske dan dai kai zamanto an fahimce su kuma an yi riko da su na'am to kaga malaman sunna ba su fahimci abin da ibn taymiya da almajiran suka fahimta ba sosan gaske sun fahimci cewa lalle abu biyu ne za a yi tamasuki da su da alkur'ani mm-hmm. da kuma iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma lalle tamasuki da su yana nufin kenan riko da ilimin su da mm-hmm. su da takawansu mm-hmm. kenan koyi da su a cikin addini ina na nuna mana kenan suna da marja'iya a cikin wannan addini to ana ce mana wani malamin yana bisa lai afuwan malam assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah to ina jin malam baya jin mu sosai assalamu alaikum wa rahmatullah to malam muna godiya insha Allah da fatan malam zai sake kira afo malam sai kun fara jawabi haka ne shi kuma ya kira ɗin shigo na'am a insha Allah kenan kamar yadda muke ganin ba kawai shi wannan ba taftaza ne ba mhm. shi kadai ya fahimci haka ba ko daga cikin malaman sunna mhm. wanda su ma sun fahimci cewa lalle ana nuhi ne a yi riko da abu biyu kuma launa nuna mana kenan su ahlul alaihi salam bayan manzo sallallahu alaihi wasallam musamman a'imma daga cikin su su ne ya zama wajibi ga al'umma ya zama to sun karbi addini a wansu kuma sun karbi shari'a a wurinsu mm-hmm. to akwai ɗaya daga cikin shi ma malamai na sunna ban sani ba in lokaci zai ba mu dama ya zama to mun ishara kan shi ma bayanin da ya yi wa rahmatullah malam barka da hakan. to kaman malai ba ma jin ka sosai to Allah malam wai shi ya kasance akwai kyan ɗaya daga cikin malamai na suna shi ma Sheikh Muhammad Amin bin Muhammad Mu'in yana da littafi mai suna Dirasatul Labib mm-hmm. fil Uswati bil Habib to kuma suna ce mana <laughs> to <laughs> na'am to insha Allah yanzu zai kasance zama na gaba insha eh, Allah insha Allah ba da insha Allah muna godiya sosai mal Allah ya saka da alkhairi masu kallon mu masu daraja da fatan wannan bahasi ya kaitar kuma ya amfanar a madadin babban bakon mu hujjatul islam wal muslimin a shek harun abdulsalam ne mustafa garba nake ce muku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu